Tsaka mai wuya. Salamu alaikum suna na sani Muslim Bazari. Muna kallon dai a yanayin yadda aka taho na tsaro na rayuwa na yanzu ya koma yadda ka san kamar yadda muke da. Kusan an tabbatar dai ita gwamnatin nan ta gaji abin nan ne tun da ya fara amma ta ba da dama waɗannan mutanen sun ƙara ƙarfi dan mu wannan al'amarin bai ci ƙarfin mu ba muka ji shi a cikin jikin sai da aka yi magana sasancin. Sasancin nan shi ya sa mutanen nan suka shigo suka wala suka yadda suke so a bangaren mu har suka san sirrukan mu suka koma suka sake shiri suka zo suka ida ta cike mu gaba daya Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya. Yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muke dangane da yadda shanin rashin tsaro yake adabar wasu jihohi na Najeriya musamman jihohin arewacin wato arewa maso yammacin Najeriya kamar jihar Katsina da Zamfara da kuma ta Sokoto. To a yau daga cin abubuwan da za mu tattauna shine har da neman sanin ta yaya aka yi su mutanen jihar Zamfara da ke makautaka da Katsina suka samu nasarar shawo kan wannan al'amari na ta'addanci amma abin ya gagari ita Katsina. Kuma me ya kai shi gwamnan jihar Katsina ɗin kare kai gaba da kai bori ya hau na cewa shi ya iyakacin kokarin game da al'amarin nan ya gaza bari ya sake maida ku ga wakilinmu na katsina din sani shu'aibu malumfaci ya ci gaba da tattaunawa da yake yi da shugabannin jam'iyyu biyu na apc da pdp a can katsina din wato alhaji shitu shitu da kuma alhaji salisu yusufu majigiri mu babban problem ɗin mu jihar zamfara da allah ya sanya jihar zamfara ta yadda da gaskiyan abin da mu muka fito muka gaya ma duniya cewa mun yadda akwai matsalar tsaro to da an samu wannan maslaha to amma kullum abin da suke cewa shine su sun shiga sulhu ai sulhu da suka shiga ba irin manamu bane mm. mu gwamna ya taka da kai shi yace duk inda wayannan mutanen suke su suka zaɓo ran da suke so a je da kansu area da dead area ne ma ba mu iya zuwa kafin gwamnatin gwamna ya taka je shi ko zan farkin suke gidan gwamnati ka gaya min da wanda ya zo gidan neman sulhu don da aka dauko aka kawo shi gidan neman sulhu wanne ne aka fi samun za samu daidai wato abin da ke da kwai nan mm. shine zamfara sun yi wannan sasanci nasu ya ɗore hmm. duk da aka samu ɗan kaɗan da can amma na nan hmm. tambayar dama da na shi ne ya aka yi abin ya zo ya warware tun da tabbas ta san ya sulhun da aka yi na zamfara wanda shi gwamna ya sa aka kirawo mutanen gidan gwamnati ya zanna da su sulhun da aka yi da su shine ba za su shiga zamfara su yi hari ba kuna da hujja tabbas ba za su kai hari zamfara ba tunda ai har motoci gwamnan zamfara ya su saboda ka sai su zo min gure su yi mana barna ina so in ga maka 75% da duk wanda aka kidnapping wallahi zamfara ake kai su wala uzaki minallahi ahada saboda ka shirin da aka yi a zamfara shine ba za ku yi mana barna a zamfara ba <laughs> kaga yayi in jashi mu ko dauka al'umma kasa daya ce al'umma daya manzala sallallahu alaihi wasallam cewa wanda duk bai damu da al'amarin mumini ba duk inda yake tafi tare da shi mu mun dauka ciwon zamfara ciwon sakwata duk ciwon kaduna ce saboda haka the point is shine maganan a ce an yi sulhu a zamfara ya dore wani misali su gari ka je ka bincika ba gaskiya bane to ina zuwa wato abin da ke magana ciyama kullum in zan yi magana ni kan ce mu rika fidda siyasa cikin sha'anin tsaro in baka manta ba mun yi program da kai a KTTV a yanzu yanzu ka shigo da wasu maganganun na siyasa hmm. dalili kau ita jihar zamfara hmm. da jihar sokoto dukansu gwamnatocin pdp ne a yanzu na jiha hmm. amma ina tabbatar maka ciyaman abinda gwamnan katsina zai da na zamfara da na sokoto kila kai ba za ka sani ba ni ba zan sani ba akan yadda za a yi tsaro idan a nan wurin ka gwada gazawa gwamnan zamfara ce da zamfara ko ta kare kanta ta bar wani ina ga ba kai musu adalci ba dalili kau suna da mazanna har katsina sun sha zuwa na gani a labaru sun zanna da gwamnan katsina a kan sha'anin ya za a maganar tsaro sun zanna a kaduna da sauran amma in ka ce zamfara ba a samu ci gaba ba a kan tsaro a shekarun baya a kan zuwan bello matas excellency bello matawalle to ba kai ma jihar zamfara adalci ba saboda kowa ya san irin abin da ya faru a zamfara shekaru biyar zuwa lokacin da His Excellency Bello Matawalle ya samu mulkin jihar Zamfara. Kuma da idonka ka gani kai ke jam'iyya mai mulki kila ma ka halarci gidan gwamnatin sadda sukan zo su zanna akan dai tsaro din saboda haka ishu din tsaro babban matsalar ni da na kawo na ce babu siyasa ciki shine sai kun yarda babu ci gaba sannan ku gyara saboda babu dalili kullum kana magana ɗaya wadda ta wuce shekara biyar kace an zo kamfen a faskare an samu mutuwar mutane yes abin da ya faru na gaskiya ai ba iya kare tashi amma lokacin nan gwamnatin pdp ce yanzu mutum nawa aka kashe a faskari yanzu mutum dubu nawa ke firamaren faskari yan gudun hijira ai ba lokacin pdp ba ne so ba wai za mu koma muna karnin wane karnin wane ba a'a a yanzu maganar da ake yanzu wa allah ya ɗora ma kare rayuka da dukiyoyi na jihar katsina gwamnatin apc Sau da haka wajibi ne mai magana gwamnatin APC yanzu da abin da ake ciki na biyu na biyu na biyu na biyu na biyu chairman a ai wato a ai da nan muke yin ta ai wanda kai gwamnatin jihar Katsina 100% APC ke shi da kama gwamnatin da 100% PDP ce to ta kawo ci gaba shi kun maganar tsaro ina so ka ji ni ban taba a magana da siyasa ba ai ka ji abin da ce kuma zalla ce wanda dubbe da wani al'amarin musulmai ba to ai ai ba ka na kawo shi a wannan rafar sannan wancan magana da ka maka na maganar faskari da ka ce a gwamnatin PDP maganar kawai da aka sai daukan shanu ne ba maganar kisa ba maganar kidnapping shi ne shi ne maka reflection na baka wuce da kidnapping gama in ka kai dan jota wannan yayin gwamnatin APC ne aka san daukan mutane a biya kuɗi ba gaskiya bane to mu dai wancan lokaci ba mu ji an dau mutum ba tsaro mu ji an dauka faskaro mu ji an dauka to to eh. ni kuma in ka ga man ɗaya zan ga ma ɗari hmm. ɗaya ka gaya man duk ɗaya tana da ɗari ta eh, yanzu. abin da sa abin da ke magana ciyaman kuke da gwamnati yanzu ku yadda gwamnan jihar kai ba kai ne chief security officer ba mm. shi chief security officer ya hito ya gaya ma duniya shi kanshi bai iya garanti ɗin security kanshi na ɗaya kenan na biyu ya fito ya gaya ma duniya cewa bai iya kallon ma mutane jajanta musu saboda abin da ke faruwa mm. ya faɗi wannan sau biyu sannan abubuwa da yawa wanda ban san ma in ta magana abin da ke magana abin da ke magana abin da ke ah, eh, to ai ba rashin dinayin kawai za ku yi ba eh, tashi za ku yi ku abin da ya kamata ai ba dan goyi ku kasa dinayin ah mun yi magana yanzu akan halin da katsina take ciki na yi maganar misali noma da sauransu kuma kullum abin da kuke so ku gwada ai an anshi wasu ƙananan komi daga mai da gure da hatsara suke hannun wani irin wa'annan abubuwan yanzu kamar da na ga wannan program kamar ya fi mai da hankali ne akan me ke faruwa inda kake da iko jihar katsina da inda ne. shi yasa kaga na yi limitin kai na tuna so a jihar katsina yanzu kamar yadda ka sani ƙananan hukumomin nan guda takwas su ne frontline lower government ko to sun wuce ma takwas a yanzu har sun kai ana magana goma sha biyu to ba ma wai sha biyun ba tukun in taya jihar katsina ina ke da zaman lafiya dalili kau an tsallaka ina ai local government ina ta mashi eh, akwai zaman lahiya ina yake saboda an yi ta'addanci ba a dade ba eh nan makwabta na dusi nan ƙauyen kayawa ba a sati biyu ba an je an halba mutum biyu da da har lahira sun mutu na je ta'aziyya su a ƙauyen kayawa gidan dabo saboda haka ina so ka ga aka ai in tunda aka yi duniya aka yi ta'addanci me yasa kai rantsuwa kace za ka rayuka da mutane da dukiyoyinsu da haka ce ai ta'addanci bai bari a duniya bari ka in shiga ai da za ka zaran ka dau nauyi babu kwamfula wai me yasa imalan shi to ba ku magana kudin da gada ba ku gidan gwamnati kun gada kuna kwanciya ba ku magana eh, eh, eh, dukiyar gwamnati hmm. da komi kullum sai dai ku ce kun gaji matsalar tsaro hmm. ita ko gwamnati asset liability take dauka hmm. ka gane da kaddara da bashi da rikici da daɗi yanzu in duk abu yanzu hilayen da muka bari nan jihar katsina ba ku magana su ba ku magana kuɗin da muka bari ba mu kuma gana gine-ginen da muka yi abin da kuka iya kai ku canza musu suna yau turare ne can sai ka tada an mai da sunan wani wani abu da ba can kuma ana fatima shi mai ka tada an canza can karkandar sai ka tada an canza wani abu so me yasa kuka canza to ni ma san cewa to saboda haka ni ina kallon abinda ku abinda ku kuke faɗi ɗaya ne a'a ba yawa bai abinda abinda kuka abinda kawai kuke faɗi chairman hmm. abinda kuka faɗi matsala me yasa ba ku hidin daɗin da muka bari me yasa to ina zan ba chairman bari mu koma wajen Alhaji Shit maslaha chairman na APC na ga tun ɗazu kana magana amma muka so wannan ya yi wannan ya yi. Eh. in gana saurara har takarda na baka yanzu sai ka mai da martanin to uh, malam salisu majigiri ya taɓa wasu maganganu out of line kuma ina so da Allah ban minci ɗan kaɗan zan yi responding a kansu hmm. da farko ishu ɗin maganar tsaro kamar yadda muke kusan shine kamar makasudin wannan majalisi hmm. kamar yadda da kanshi ya ce gwamna ya fito ya ce bai iyawa hmm. kowa ya sani yan sanda karkashin ba karkashin gwamnati suke ba sojoji ba karkashin gwamnatin jiha suke ba ba inda doka ce gwamnan jiha ya siyo bindiga ya ba yan sanda ko ya ba sojoji gwamna ya fito ya yi magana ya ce abin da duka yake iya ba da gudunmawa shine logistics kuma ya yi sannan ina so ka sani idan mai girma gwamna bai damu da al'amarin rayukan mutanen shi ba ba zai ɗauki rayuwar shi ba ya shiga irin dazuzzukan nan sun daji wanda hawa suna cewa a gaya mai kai ya je yace to in bai je ba Allah zai tambaya akan haƙƙin mutanen in alƙiyama ta akwai mai an samu shi tambaya so kaga in gwamnati bai da concern ba zai fita ba ya shiga dazuzzukan nan har ma kamar yadda shi wani musamman wani ke magana yanzu gwamna ya ce bai da tabbas in security saboda ah gwamnati zai dauki bindiga je daji ne amma Allah cikin ikon shi kowa ya sani daga lokacin da aka zo zuwa yanzu kamar yadda kuma na faɗi wannan maganar in wani musamman wani bai sani ba to ya sani a shekaran jiya Wanda daga cikin masu ruwa tsaki a jihar Zamfara ya ce sun fahimci waɗannan bandit din mayaudara ne saboda haka za su buɗe yaƙi in baka sani baka bincika ka ji a shekaran jiya kuma duk zaman da aka yi da mutanen duk wani abu ai ina so ka fahimta idan abu ba hannun hannunka yake ba to ba za ka iya garanti ɗin shi ba wanda ma ke hannun nashi zai yi kokari ne sannan ya dogara ga Allah sannan ishu na maganan cewa ana ba kana hukumomi ba a san kana maganan an kai hari amma shi an kai hari a ina ne kuma da kake cewa me yasa ba za a faɗi muku access and liberty jin ina zuwa jin daɗin da ake yi ba annabul salisu majigiri kai shaida ne cewa jam'iyyar apc ta wuce gori a wurin ka. hanyar da aka yi ta wanda ta ratsa garin ka. gari na <laughs> hanyar son kaya ba ba shi ba lokar gaman bace ba shi ba lokar gaman bace to son kaya eh. wannan hanyar da gwamnatin jihar ta yi shekara nawa kuna ma mutane ƙaryan za ku yi hanyar ba ku yi ba hanyar dan aunai ina zuwa da Allah ban salisu ah, yau ba sai da ka hanya daga mashi zuwa bumbun ina zuwa ka hau daga dan kamar zuwa bumbu na hau ina nan kake magana wai hanya ina gaya ma hanyoyi ina cewa ma ne wannan fidaro yan falta ce kuka zuwa fidaro ce aka yi ni na da Allah wani fidaro fidaro fidaro aka yi yanzu ya a yanzu na ce fidaro aka yi kun zuba burza burza an zuba maka dallop hanyar dan aunai na duk wanda yake kamfen na PDP sai alƙawarin hanyar dan aunai an zuba bai gaskiya zaka suka aikin wanda ka zo burji ne to kila ma zaka sun yi wannan wannan na kawo wannan ne dan kawo misali a ba ta daidai ba ba shine muhallin shahidin mu ba ina zuwa saboda masu ai ba ta daidai ba wannan ba shine muhallin shahidin mu ba APC muke hawa to gaishe kuma malamai to jama'a nan ne karshen kashi na biyu na wannan muhawara da muke yi game da shanin rashin tsaro a wasu sassa na Najeriya musamman jihohin Katsina da zamfara da kuma sokoto yanzu kan a madadin shi wakili namu wato sani shu'abu malumfashi da bakinsa shugabannin jam'iyyun apc da pdp na jihar katsina da kuma garis alheri abdu da ta taimaka wajen haɗa shirin nan ni ne ali mustapha sokoto ne ku ban kwana sai mun dawo muku makon gobe a huta lafiya.